لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله. بركة من da saduwa من wannan yammaci na lahadi ashirin da uku ga shekara ta dubu da dubu da ashirin bayan jiran nabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina inda za su da lokaci na tara da watan biyar shekara ta dubu da dubu tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin ne kita da tauhid wannan kuma shi ne darasi na talatin da takwas مكاسر مجرد مدير باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء من بعد ضراء مصدت ليقولن هذان الآية معنى في الآية آية ليقولن هذان وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن إنه عنده للحسنى فلم نبد أن الذين كفروا بما عملوا ولم يسمهم من عذاب الغليظ باب ديك مجانا دنجلي بوانا آية مهترة ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء في الأدب إذا مكتنتنا رحمة منا وترحمة مصمم بجدرين lafiya ko wadatar dukiya ya kowar arziki ilimi makami idan muka tantana masa wata rahama daga gare mu in ji Allah min ba da bayan wata cuta da ta shafi bayan talauci da ya samu kansa ciki bayan jahilci sai kuma aka ba su ilimi bayan rashin lafiya sai aka rubuta su lafiya idan muka ba su wannan min ba da zarra bayan wata cuta masar da su ba jafarsa ba mai yakunan na wannan idan dai ke kaji ɗan adam ɗin ne cewa hajabi abin nan da aka bani na wani hajabi yana ɗaukar ma'ana bi ko dai haza bi wannan abin ya zo min ne don saboda tsarewa ta saboda ilimi na saboda sanayya ta da gogayya game da kasuwanci shi ta fi samu ne wani inkarin kalalar ubangiji ke sai jingina arziki don saboda tsarewa saboda sanayya da yake da ita ga mutane ko kuma zanto haza ne ya fita daga Allah ne amma Allah ya ba shi abin dan Allah ya san shi da shi sai ya ce wa Allah ya yi da jiki da kai ya aida na gidan mu da da arziki ne ta zami ilimi ne da su samu ana samun dukkan irin mutumin guda biyu cikin ɗan adam dan ne ma sai ce wa ma abun sa'a ta ina kun ji ni kiyani wa ma abun sa'a ta ina ai ba na tsammanin mai kiyama da take وإن رجعت إلى ربي إنا أرضى أما يدني جودك يا مولد بنجدي إنا لعنده للحسنى ina da wani kyakkyawa matsayi makamancin wanda muke ciki a duniya والله بك مثل قالوا سيد الرجل فلم يجعل الذين كفروا بما عملوا ولم يجعل من عذاب القليل كافرين الله فرسامك إليه عجل سكرة عيسى تعالى ɗaiɗai za a koro muku shi a labarce gobe kiyama wani mutum sannan mun yi azabin gani kuma tabbas sai mun san kana muku wani abu na azaba mai saurin da kai an gane ko wa ku duka kun mataki wannan babban makasudi game da wannan mataki ana nufin cewa dukkan wanda Allah ya ba shi wani abu na ni'ima da arziki to babban abin da ake so dukiyar ka kula da ta musu cewa yana abu daga Allah kalmatin ta Allah da kai kare ɗaukar kokarin ka da hazaƙar ka da himmar ka zai ta sa ya samu idan ni haka to ya ya abin da kenan ya ya ya inkarin kalmar ubangiji da kuma wato ainihin neman ubangiji da ne da kai kare ɗaukar cewa wato ainihin ya cancanci a basu dan shi ya tantance a bashi saboda gidan su sun zaɓi an jiki ta su da kuɗi idan yi haka ya yi tsarin kwallon su da gidi akwai hukunci na matakin farko da yake matakin farko da ya samu dukiya sai ya jingina abin zuwa da kwarewa da kwarewa da ta tsawo ta ga wani ya kirka da Allah ta ɗan da rububiyya da na yi shi ne rabbi yana daga da rububiyya ta fi kuma halitta da kuma bayyana halitta abin da za ta rayuwa a Allah ne ta ke yin wannan to yayin da ka ɗauka kai ne ka dawo kanka sakamakon himma da kokarinka da kafarkinka to ka inkarin Allah ne ke yin wannan yanzu kare ya zama tarayya da Allah cikin ne rububiyya in da ku to wannan yana yin tauhidin mutum da bata yanzu ku gaba ɗaya da tauhidi in ku ba tauhidi ba imani in ba imani ko ba mutum na biyu wanda ya yarda abin daga Allah ne amma ba a ci da a matsayin kwallon da na ubangiji ganin ke shi ya tuntunta ne ta haka Allah ya bauta ko kuma Allah ya hana ta ɗauke gidan su da ba da shi ba amma Allah ya fi ko ya ɗauke da sun jawo da haka sai aka bauta ya yi ba abin da ga Allah ne to ina wannan ba ya rufe yi imani gaba ɗaya sai dai yana kawo shi ka zo don kamalan ko saboda akwai wani ɓangare na yin girman kai da rage gidi da rikin kaskantar da kai gari ka rage wani yanzu kai har ka isa ba Allah ya sa lissafi ne da zai ba ka ana wani ai kuma ya ce kawai kai amma ba wai don isar da kai gidan ku da ya kai ne cewa kun tuni kuwa an fahimta da kyau to wannan ita ce wannan tarjuma ko wannan matakiya fadin Allah ta'ala wa la'in azaqna burama min min ba'd darra masatu la yakunu min hadani قال مجاهد إمام مجاهد يقول هذا بعملي معنى هذا مثلا معنى ومن أبن بنسان بعملي سبب أي إمام بهمة وأنا محقوق به من كنت أظالمتي سبب سنية سبب كويس وقال ابن عباس ابن عباس يريد من ايدي yana nufin wannan ai da ba sallah wani da Allah ya lissafto duniya da ba kuntuni ya zamo da dangin gidan muka ba su da kamar su da su da kama wato fassara na da mutum mu da hu da yadda fassara ayo ko ba abin abin da yadda fassara to kamar da muka sa faɗa mana nan cewa idan an samu sabanin fassara ta malamai guda biyu ko uku ko sama da haka in dai wannan ma'anonin ba sa cin karo da juna kuma dukkanin su ma'anoni ne in ga ta su to ana tsora kaya kan cewa tana yin duka ma'anoni kun gano da kyau amma idan ma'anonin suka ke diddigu kuma ya kasance ta iya cin karo da juna to lallai a samu ɗaya mai kyau ce ɗaya mara kyau da annabi ya sa ya kasance lallai da mai kyau duka ga mara kyau kun gano da ranar kishiyoyin da ba sa son kuɗi da juna har gani ne na tantance a kwanu har gani na samu da nisa da juna a yi wata ba da wani wannan ba nan daban ba kishiyoyin juna ba ne ba wannan ba na ƙarin bayani ne a kan wata wata ma ƙarin bayani ne a kan wannan to duk da wata kowanne ƙarin da ta gaskafi a kan sai ya zanto da wanda yake ne na tantance a bani don ganin gidan mutum da za mu fi da mai cewa a'a dama na same shi ne don saboda kasuwanci na da sanayya da ilimi na dukkanin su kowa ne mai laifi ne sai dai kuma yadda muka faɗa mai dingina abubuwa da kuma asa kamar ya yi kusa da Allah cikin bangaren mai rububiyya amma wanda ya dingina a abin daga Allah mai sai dai shi Allah ya zaɓe shi ne wanda ya zama girman kai da ubangiji ya ga sai da tabbatar da kai da Allah ba to wannan ko yana kawo kuka wajen kamala tauhidi ba wajen samuwar asalin tauhidi ba akwai asalin tauhidi da karin bibiyar da ke ba a zama samun tauhidi ba da samun wanda ya fita da ya zama sai da tabbatar da kai ga Allah an gane ku dan ya san cewa ba da wani haƙƙi shi ne kun Allah cewa ya masa kaza abin da Allah za su kalla ya su sai ba ni ne ke gaji ne kaskantar da kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala bin sai Allah ba masa dole fa adam da mai yi an gane ne ku wa qawluhu qala inna ma utituhu ala ilmi al-ilmi haka wannan babu ya kunshi fassara fadin Allah ta'ala qala inna ma utituhu ala ilmi al-ilmi wato sai ka ji ya ce inna ma uti to ne dai kai an ba ni wannan abin da aka bani na arziki ko misali ala ilmi ilmi saboda wani ilimi da nake da saboda kuma ya kada kafin ke sa aka bani wannan aya tana cikin ayoyin suratul kafar a cikin iskar dan faruna wanda Allah ya ba su arziki mutanen su suka yi masa wa'a in qala lahu qawmun la tafra inna Allah la yuhibbu al-farihim sai ka sai da cutar kai girman kai Allah ba ya آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي كتابة الأرض إن الله لا يحب المفسدين كيف تبغي فيه إلى القبيل ألا يباطل ثم يجد الله ملك فيأتي الخير به ka yi sa'a wa Allah da wannan abin da Allah ya ba ka na dukiya ko miki ko mutum amma tare da haka kirka manta da kanka na duniya ya halatta ka ci kyau ka sha mai kyau ka yi musulmi mai kyau ka yi mai kyau duk wannan ya halatta kamar da manzon Allah ko idan Allah ya bai wa bawa ni'ima Allah na so ya ga alamun ni'imin ka tare da bawa ba a san a ba su kuɗi da tattance ta kici ta kici ba a gani a rigar ko a jikin ko a jikin iyalin a ta fita mori saboda a jikin gurin ya kuɗi ya kuɗa ku wala kuɗi ku kuɗi ta amma kar ku ɗaure da hana ce da ana tsaro ana tsaro ku dubi ne ka kun inda kuɗi na kuɗi ba ku ne wasu من يقوم بسنة الله التي أخرج العباد من الطيبات من الوجود بعضهم يقول لك كل ميتو كل ميتو كل ميتو كل ميتو باكارة المزلزلات amma abin da yake aiki, wannan ne mun tabbata da kai. so ake kai ne kare da dawo duniya da kafin ka kira ta na duniya amma ka mun da lahira kai aiki dan lahira ka mun da ta na duniya wa tubina ataka da darul akhirah wa la kunta nasibaka min dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka kike kike kike kike kamar da Allah ya tsara kai baiwa kamar da Allah maka baiwa wala tabgil fasada fil ardi farka mu yi barna a ban kasa farka take dukiya ta hanyar zaben Allah ta hanyar kashe wa kare kuɗi ta hanyar kashe wa kawai kuɗi kar ka farmitin da dukiya dukiya a cikin bayan rayuwa kar ka yi fasada a ban kasa inna Allah la yuhibbu al-mufsidin Allah ba ya san mutunta kai yake ne ba su ne Allah kuma yin dukiya ta kala inna ma kuntu bi ala ilmin indi ni kuma kamar wannan dukiyar ko ai na samu wannan dukiyar don saboda saniyar ta da kasuwanci na san su ji da kashi na san ta kasuwanci na san gubar mai kasuwanci na san da ake kiri na san da ake kiri da أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر da ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من بعد مثلا kafinta Allah ya halakar da tsaraiku daban-daban sarri daban-daban da al'ummomi daban-daban a cikin shi akwai manyo a sabbin hukumata wanda ya fi karfi wa aksar jama'a kuma ya fi shi ko ya fi shi yawan dangi bai san ba kafin sa Allah ya riga ya halakar da irin waɗannan mun huwa ta dinne ko ta masu zama wala yusabu an zunubi min mujrimin ai ko kan ba ba za a ga cewa menene laifin masu zunubi kowa duk ya ma ya da ko ta ta da kansa to ubangiji ta ala ta wani kuka wanda a na wannan aya yake inda ma ubidu wa ilmi kaga wato kenan sai da zanto kamar mamu na kawo wannan ayat ta biyu don ya nuna da ita ta farko na a masu daya ba idan mun sai ya zanto da ra'ayin da abbas wajen fassara da ra'ayin mujahid wanne ne zai ji dacewa da zahirin wannan ayat ta farko da makaranta ra'ayin mujahid ko ne abbas ne abbas ra'ayin muhammad ibn abdul ne ya zama daidai take da wannan ayat da فانظر شو يكفي ولئن أذقناه رحمة منا da بعد ضراء نصب ليقولن هذا لي sai zan to haza ne daidai ki da ma'anar sa inna ma utitu mu ala ilmin indi an gane ko akwai kuma inda yake ala ilmin kada inna ma utitu mu ala ilmin ba tare da yake indi ba sai Allah sai bal fitna ta mu ne ke da gaba da Allah jaraba a aka baka ba a zaka ci ko ba zaka ci ba a gani ne ke gaban jama'a sai a baka kuɗi mai yawa jarabawa ce daga Allah a duk da kuɗin ga komai duk da haka ana kallon mu guda biyar mutum cikin dangi ga kuɗin ga komai tana fitar da zakka ka san mutum iyaye ka san mutum dangi ka san mutum mutum ga kuɗin ga komai da gina masallaci kuma a danka a sanin da ba masallaci ka gina makaranta kuma a misali karatu sai ka ga da da komai da da ki ba da ba ku da ba amma duk samu sai gina masa da masallaci shi dai ko na ko da saboda kuma da sun da na da da na da na da na a kafin da قال قتادة إمام قتادة على علم مني بوجوه مكاتب abin da yake nufi yana ala ilmin indi yana nufin ala ilmin minni da yuzu mu lissafi an ba mu wannan dukiya saboda masaniya da muke da yuzu mu lissafi ta hanyoyi daban-daban na kare dukiya na san da ake kila na san da ake gina na san da ake kasuwanci in ne kaza ban san da su yi kaza in ne kaza ban san da su yi kaza har sai na samu sanayya ta da wannan nika na samu da a da duniya da وقال آخرون وأنتم لم يشك فلا وزن فسرا سكت على علم من الله أهله أهل أنا كمدد من سوكي الله يكون من الداسي أبان في بني فقد هنا الجباب وكمدد وكم معنا كفرشو كده باب جيمة أبنجيلي إبارة بجيد الله ثم من مغنى وهذا ما أنا قول بجاهد أوتيته على تركه abin nan da malamai suka faɗa na baya shi ne dai ma'anar fadin mujafi ibn jabal ɗaya daga cikin tabi'ai ke nan da yake cewa ma'anar ayar shi ne in fi tuhu ala sharfi an ba mu saboda matsayi na duk da ma'anar su ne wa an abu hurairata radiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأسرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث الله إليهم ملكا أبو هريرة يقول يا تلك من الله صلى الله عليه وسلم سوى إن ثلاثة من بني إسرائيل أقوى أنت متابعي قداء akwai iskar waɗansu mutane guda uku daga cikin bani isra'ilawa isra'ilun su ne yaƙub alaihi cikin dangin gidansa an samu labarin waɗansu mutane guda uku yaya su suke kuma yaya mutane suke mutanen nan guda uku abara sai daga cikin su abara ne mai kiwon albara waɗansu na sassa na daga gabara waɗansu suna fassara shi da kudurka amma idan ka duba kamus ɗin su abara duka sai wani bayanin filifili wani cuta alama su shine bayyanar wani fari launin fari jikin fatar ɗan adam wanda za mu ji an ba a warke alƙanar da ni ba ta jin babu me kenan ba da yake ɗaya daga cikin su abra wa akra ɗaya daga cikin su kuma akra akra shine wato ya kasance kan mutum babu gaisa galibin malaman mu ne suna fassara shi da kowa amma wani ya kira wata shi da zai can ko kuma a can ko kuma da kai sai asla domin a tsala da ta shi ne can ko Naka kuma da kuma da kuma wa asra ɗaya daga cikin su wato mai kora ne wa a'ama ɗaya daga cikin su makaho da gabara da mai kora da makaho فأراد الله أن يبتليه فهو الله تعالى يقول بالحديث فبعث الله إليهم ملكا فهو الله تعالى يقول مثل ملائكة أكثر بغدا فأتى الأبرة sai قال zuwa wajen siyan mai جبايا فقال fakala أي شيء أحب إليك a دوني أبو duk duniya mai ta fito kana sai launin hasanin ya jildin hasan abin da ke idamu launi mai kyau da fata mai albaras yana cutar da launi yana cutar da kuma ba su sai ce abin da ke in zamu launi mai kyau fata mai kyau wa yanzu abu an da zai sabu kazura mai nasi bibi abin da muke so kuma ya zahabu anni ya tafi ya bani allazi kada ka zama nasu ibi irin abin nan da mutane suka kazantar da ni saboda shi har ma suke kyama ta saboda shi ne kawai bukatar ta ne kana annabi yake fa masahahu sai wani mala'ika ya shafi jikin wancan mutum fa zahabu an qadar ko qadar sai ya kasance wannan da kin da gaba ɗaya kan ba ta bayyana ya فأوتي لون حسن أكبر لون ميكوك وجلدا حسنا بفاتا ميكوك قال في ملائكة المساجد سوى ربي فأي المال أحب إليك ولئن نوت لجنس يا تفسير قال الإبن أو البطر إيه بكتن مرويتا إسحاق كمان يشفى سيسي راكما كنتم الكرامة أما بدأ wani abu zai zo wanda zai bayyana amma sunan da ya kuwa hadisi ya mutu da annabi ya faɗa cikin ɗaya cikin bidiyo ya faɗa an ibnu abul bakr an gane ko shakka isa ya yi shakka bai aka faɗa amma ku ce ce fa urti ya naqatan usra kaga ku da malaka fa urti ya naqatan sai aka ba su taguwa usra wanda kuke da kuke wadan kuke ce idan an ce usra ita ce taguwa da take da ciki da ya kai wata goma wadda suka ce in dai taguwa ce mai ciki ko da ya kai wata kaza ba an taɓa cikin da ciki da sunan ta usara fa o ko ya na kasan usara sai aka ba shi taguwa mai ciki mala'ikan ne ya zo da ita daga ina hadisin da babu labari ba min indillah fa ya yake da shi barakallahu na fiha Allah ya saka ka albarka cikin ta ga kuma ka? قال أن يبكي فأتى الأقرع فلما ملائكة يتجيدي وجم يقول فقال يتي أي شيء أحب إليك ما كفتو الدنيا النوم قال شعر حسن يتي أبن يتجو جاشي يتو ويذهب عن الذي تضرب الناس به kuma irin abin da mutane suka kazantar da ni ta gajiya shi in rabu da shi shi na fito fa masahahu sai mala'ika ya tafi cikin sa fa zahaba amri sai ko na ku fi da barin sa wa wuti ya hada a sha'aran hasana sha ku da ku tafi da kyau fa kana sai kan da yake fa ayyul mali ahabbu ilayka cikin dukiya ne ta fito fa la yubqal aw al-ibli yake tunde ka shanu ko kuma rakuma anan ma dai mai ruwaya ne ya shakka amma karfi abin da zai zama daga ba za mu gane cewa wato sha'a sha'a ne annabi ce sai ya fiye bakara kan hamilan da aka ba shi saniya mai ciki kana mana ita ce da shi barakallahu laka fiha Allah sa maka albarka cikin ta kana annabi ce wa akal a'ma sai mala'ika ko mai ta wajen makafu fakale sai an jirin ahabu ilaika mai ta fito gaba ɗaya a duniyar nan da ne da zan bukata kana an yarudda Allahu ilayya basari yake babban da abin da nake so Allah ya dawo mun da gani na fa ubsiru bihin nas don su rinka ganin mutane aka ce ko da cikin maganar sa akwai tawazu sama da sarra don ka ga wancan dai na farko da aka samu kimar bara me kike so sai ce launin hasanu wa jildun hasanu wato ba jildun gade hasan ba launin kaɗai ba hasan da su sun zargi ko da a cikin ko yalan ba da ba ka zo wajen wancan ba wanda yake mai abin nan mai kora menene ba kuma kafin ka sai ce mai sha'arun hasan kuma bai ce ba sha'ar kadai su ya rasa amma zai ce a da masa da abin da ya sauki ne gaji wa ba gaji ba kadai kuma a da masa da ne kyau amma ka ga wannan bawan Allah mai tawadu ba me kake so sai sai an yi rubda Allah ilayya basar me ce an yi rubda Allah ilayya basar kawiyyan ko basaran asan ko basar a kawai dai a dawo mun da gari na ba su bihin nas da gudan yadda zai iya ganin mutane haka muke bukata ba masahin mutum mala'ika ya shafi jikinsa فرد الله إليه بصره يا الله يداومك بجنينه قال فأي المال أحب إليك إذا يكفز في الدنيا قال الغنم yake na kusan wato tumaki da awaki algana tuka tumaki da awaki ne kan zuwa cikin na akwai kaskantar da kai kuma ya shafi abin da yake mai abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na kuma sai ka samu akwai kaishin zuciya da su amma makiyayin tumaki da awaki sai ka samu yana taushin zuciya da tausayi amma mai kiwon rakuma yana safar ɗabi a kan rakumi ta taushin zuciya da tafiya gab gab gab haka ba sa ta lana tabi'a ta tusur ku tabi'a an gane ko to wannan shine abin da ya roƙa fa usiya katan walidan

fa da da hazani waɗancan guda biyu ɗaya mai taguwa da mai saniya fa unki da sai ababen da aka ba su suka haihu wa da haza haka wannan da aka ba su akuya shi ma akuya ta kuma sai ta haihu فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد Kowa an ولهذا واد cikin abin da aka أمتي سكين أبن أكبر أنسى albarka ciki. ma abokin raƙuma aka ba shi raƙuma adadin cikin wadi ma abokin shanu aka ba shi shanu adadin cikin wadi ma abokin kinkiya ko akuya shi ma aka ba shi adadin cikin wadi na awaki wadi kuma shi ne fili da ke tsakanin dutse da dutse ta zuke nan garfi guda wato mai yawan kala annabi yake ثم انه اتى القبر في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفر yace da shi annabi yake sun ma innahu atal abra sannan mala'ika sai ta koma karo na biyu wurin mai wurin gaba ya nan in surati a cikin surar wannan mutumin wa hayatihi da kabalinsa idan an ce sura yadda halitta jiki take idan an ce haifa yadda kuma ta zafi jiki wato yadda wancan zabayin yake a da shi wannan malakan sai rike da shi ma ya rasa mai zabaya yadda yake da riga tsin ba cikin talauci mutum zama tana ba da mara abuwa shi ma sai gashi zama zo fi suratihi a ciki irin halittarsa wa hayatihi da ciki irin shigarsa fa kana yace da shi rajulun miskin wato rajul anan kabar ne da sadar mahdubi da kabar kamar ana rajulun miskin ita ne mutum ne mabukaci wa zan tabi ko matafi kadin qata'at bi al-ibal dabaru gaba ɗaya sun yanke al-ibal jam'i ne al kuma amma abin da ake nufi a dangunan sabab abin da ake nufi da sabab dukkan wani dalili da zai taimaka mu wajen isa gari na ya yanke mu ba guzuri ba abin hawa ba kuɗin mota ba kuɗin kaza kuma wurin da nesa ba da karfin tafiya ba abinci shine kadin kasa asbiyar ibaru dukkan dabaru ko guzuri ya yanke mu ba abin hawa ba guzuri fala da za ka yau babu abin da zai iya isar da ni yau a yau ɗin nan illa billahi sai fa da adadin Allah summa bika sannan kuma da dan abin da zaka bani as'aluka bil ladhi ataka al-lawna hasan ina hada ka da wanda ya baka kyakkyawan launi wal jildul hasan ya baka kyakkyawar fata wal mala ba'iran wanda ya baka kuma raquma cikin dukiya ina roƙon ka bani ma abu taballagu bihi fi safari abin da zan fita da shi zuwa gare ni abin da nake so ka bani fa kana sai sai da shi alhuququ kathiratu hakki hakki da yawa a cikin dukiyar ka duk da wannan dukiyar haka da dauka cewa wannan duk da ne ɗakin mutane ne ba ka yi gano mini cewa karɓo kayan ne ni kafin ɗan iyali kuɗin makaranta kuɗin kefane gida ga dangi na ƙauye wannan su zo su tafi wannan ya kaza alhukuku kasira hakki ya yawa ya ku ba Allah ba ni ba kana da ku ka an ya arifuka sai malakin ne ce ba Allah kamar na san ku koda alam takun abrasa yaqdiru fi nas shin da ko ba zuba ya bane mutane ne kamar takiran fa ataka Allah azza wa jalla almal da ka ba kullak ka bane ba ubangiji ta Allah baka dukiya fatal sai mutumin ne ce inna ma waritu hadha almal kabiran an kabir ibn kai ba ni bane ba na gaji wannan dukiya kaka da kakanni shi ne kafiran in kaji kafiran menene mai kyau hulun al'ira saboda ma aka yi masa nasaba wata da ta kai na lokaci babu karatun na hau kafiran an kaji kafiran din nan a wato mansubin ne da mazal kafir an cire harafin jarra ne asalin sa warisu hadal mala min kabirin an kabirin daga kaka daga kaka daga kaka daga kaka ma'ana duk kakanni na masu kuɗi ne ba da cikin da haka ne ma sai na zama haka kaga zama daidai da inna wa'u fi tuhu ana ilmin ilmi Kabirin an kabirin haka na daga wannan dukiya ban taɓa yin talauci ba fa kana sai yi yace da shi in kunta kaziban fa kayyarka Allahu ila ma kunt in ya kake to Allah mayar da kai matsayin ka na da qala annabi ce kuma innahu atal aqsa sannan mala'ikun nan sai tafi wajen mai kora fi suratihi a cikin surar ta da wato yi mutum sai su ba gaji fa qala lahu mithl ma qala li hadha ya faɗa masa kutan kusan abin da ya faɗa wa albar mai albar sun ne wa radda alaihi mithl ma radda alaihi hadha shi ma wannan makaho ya ba da ansa irin ansa da zabaya ya bayar cewa mai kora ya bayar shi wannan mai kora ya bada an samu kuma da wanda mai gaba ya bayar yake a rubutu kafira kaza kaza kaza kaza fa qala malaika ta da ni in kunta kafir fa sayyarka Allah ila ma kunta in ƙarya kake kai ma Allah mai da kai matsayin ka daga qala annabi yace wa asal a'ma fi surati sai kuma wannan mala'ika ya tafi wurin wannan makafu a cikin sura a cikin yanayin jiki irin na jima da makanta ya tafiya cikin makanta fa qala yace rajulun miskin ni mutum ne kala wa hum sabil madabi kadin qata abdil ibadu fi safar dabaru duk sun riga sun dutsare mun sun yanke mun a cikin harka ta tafiya fala bala galil yawma yau ba wanda yake taimake ni zuwa garin mu illa billahi sai da azabin Allah sun da suka sannin da abin da zaka bani as'aluka billahi radda alayka basaraka ina roƙonka ina haka ka da wanda ya dawo maka da ganinka shatan ka bani akuya a taballa da duniya fi fata wanda shi ita samu ne ta gari da zuma nan mun giri fa kana sai makaho yake da shi kada kun du'a ni na ga ho ne farad Allah ilayya basari sai Allah ya dawo da gina ta kuma shi ka duba garke dauki duk abin da kike so da ma shi ka kabar abin da kike bai maka ba فوالله لا أذهبك اليوم بشيء أخذته لله أيوم إن والله بزن مزقنا مصبا dan wani abin da ka dauka don Allah ai don Allah kake yi ko me ya kauce ba zan burguna maka ba dan ka kauce shi ka ce Allah sannan kuma ya jawo shi sai ka fa kana sai mala'ikan ne da shi an sik malak rike dukiyarka fa inna mabtulitum ai Allah ya jarrabe ku ba na فقد رضي الله عنك الله لا يبدلك إنا باك الأفضل من ملائكة من الله لا يبدلك وسخط على صاحبيك ومن ثم الله يكشي كم أبو كنين أبو دابي وانسان العبرة بكما على أفضل وانسان زبيار المسؤول ميتا الله يكشي دسوك yake ce kafin sai wa neman ubangiji Allah ya ba su ni'ima amma ba su dingina ta zuwa ke su ba sai suka dingina zuwa ba kawo musu me yasa Allah ya da wannan Allah ya ba su ni'ima sai dingina ta zuwa ga Allah to dingina zuwa ga Allah kuma ba shi kadai bane kuma sai ta Allah godiya akan ni'ima su waɗansa abu guda biyu suka kowane na farko sun ji su dingina wa Allah ne ga na nan akwai kufuranin ni'ima kenan na biyu kuma sun ki su yi taimako su fitar su yi taimako da wannan nufar da aka ba wannan kuma duk ya yi aka guda biyu ya yi da nema zuwa ga Allah sannan kuma ya yi ya yi taimako dan a nuna idan aka baka dukiya a baka ka baka ilimi sai ka ce ka alhamdulillah da Allah ya bani dukiya gidaje da mutunci alhamdulillah da Allah ya bani ilimi alhamdulillah da Allah ya bani mulki wannan sai wasu da kuma abin da yake bukata ke sauran sauran sauran farko kafin ka faɗa da baka dama zuciyarka ta yi itirafi abin daga Allah ne daga baki kuma ka ce alhamdulillah sannan abu na uku ka yi ka aiwatar a aikace da dukiyar da Allah ba ka wajen taimakon mutunci ka aiwatar a aikace da ilimin da Allah ya ba ka aiwatar a aikace da mukamin da Allah ba ka taimakon mutunci duk wanda bai yi wannan rukunan godiya guda uku da godiya Allah dole sai mutum ya gode wa Allah ta wannan bangarori guda uku akwai wata magana ta imam ibn al-qayyim da ganta wani ne yaso an karanta mana ita da nufin ta mushi قال العلامة ابن القيم ابن القيم في سوى ta الشكر قال إذا أصل الهدية يدفشي هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة shine zuciyarka ta yi itirafi ta yarda da ni'imtawar da mai ni'ima ya mata shine Allah da ta faɗa maka haka tana mai kaskantar da kai ga Allah ne kana mai ƙaunar ubangiji bisa da wannan baiwa da ya maka kamar ya ya'rif ni'ima dukkan wanda ya kasa tuno cewa wannan ni'ima daga Allah ce bal kana jahilan biha ya ma jahilci abin daga Allah ne na yashkur ha babu yanda za a yi dubiya wa man wanda ko ya san cewa wannan ni'ima daga Allah take walan ya arzu ni'ima bi ya san cewa wannan ni'ima ce abin nan da aka bani kaga akwai wanda za a dukiya bai ma ga dukiya ne ba kike akwai wanda za ilimi bai ma san ilimi ne ba kike akwai wanda za a bayar lafiya bai ma san ni'ima eh, wato lafiya din nan ni'ima ba bai ma san wannan to wanda ya sani amma ko bai na zuwa ga Allah ba lan ya arzu ni'ima biha shi ma lam aidan babu wanda zai yi wa Allah godiya wa man arafa ni'ma wanda ya gane lalle ni'ima a dukiya da aka bani ni'ima ilimi ni'ima kaza ni'ima ya gane wannan ni'ima an gane ko wal mun'ima kuma ya gane mai yin wannan din lalle Allah ne ba dabara sa bace ba lakin jahad haka ma ya jahad mulkin tare da ya san Allah ne abin amma kuma sai ya inkara abin yi gina wa kansa fa kada kafara ya kafirce wani mulkin wa man arafa ni'mata wal mun'ima biha wanda ya gane abu kaza ima ne kuma ya gane Allah ne ke yi wa akarra biha kuma ya tabbatar eh Allah din ce wani mai da hada bai yi inkarin abin ba walakin lam yatabalahu sai dai bai da kai ga Allah ba walan yuhibbu wa yarda bihi aqwa an, bai so Allah da wannan dukiyar ba shi ma lamu kurba ba aidan shi ba bai godiya ba wa man wanda ya gane abin daga Allah ne wa arafa al ya gane wanda ya wannan din ne Allah wa qarra biha ya tabbatar da haka wa qada al biha ya kasance da kai ga Allah wa ahabbahu yaso Allah wa rabi bihi ya yarda da Allah wa ta'amalaha fi mahabbihi wa ta'atihi yi amfani da wannan ni'imar cikin duk abin da Allah ke so bai yi amfani da ni'imar cikin abin da Allah ba ya so ya yi amfani cikin duk abin da Allah ke so wa ta'atuhi ya yi amfani da yamar wajen yi wa Allah da'a fa hadha huwa shakirun wannan shi ne hakika ne godiya ga ni'imar yi ta duke ne ka gane abu kaza ni'ima ba farko ke nufu abu na biyu kuma ku gane wannan abu daga waki daga Allah kuma ka yi ikirarin ka sannan ka aiwatar da abin wajen godiya da Allah wajen ta'a. da Allah to wannan ka zama cikin mai godiya ga Allah sai sai fala budda fi shukr min ilmi al ba babu yanda za a godiya ta zama godiya face sai zuciya ta ilmantu da cewa abu kaza ni'ima ne sannan kuma abin daga Allah ne wa amalun yatbu ilma sannan aiki ya biyo baya baya duk zuciya ba tare aiki ba wa huwa al-mayl ila al-mun'im shi ko wannan aiki shine ka karkata da iliminka ka karkata da dukiyarka ilimin mu'min zuwa ga mai ni'imar shine Allah ka yi amfani da ilimin ka wajen kira mutane wajen aiki da abin da ka sani ka yi amfani da dukkan ka wajen taimakon musulunci da dukkan haƙƙi na wajibi wa muhabbatihi da kaunar Allah wa khudu'i lahu da kaskantar da kai da kai wannan ita ce hakikanin ni'ima lokacin da Allah baka nema haka ake bukata ma da ce wannan hadisi akara jahu imam bukhari da imam muslim suka zo fihi masail a cikin wannan babu akwai matsaloli kamar haka الأولى مسألة تفرقه تفسير الآية من تفسر الآية تفرقه حين ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته وأن آية كما تكون سورة الفصل إذا كان سورة كان تفسير الآية سيسا هذا تندك تنفرقه إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإذنه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا اذن كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من مغيث لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيقوس القنوط ولئن أذقناه رحمة من نار بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى fana da nabbi an yin lazina kafaru bi ma amilu wa la nulikan bi min azabi rabbi in ka haka su a haka ta fahimci fasaha su sai gane manufar ayoyin da a tsaniya matsala ta biyu ma ma'ana la ya kunan mahazali menene ma'anar la ya kunan mahazali mun fahimci wannan a cikin wannan babi sai da cikin maganganu guda biyu na mahazali la ya kunan mahazali Allah ya bani duniya ga mata ta jiki la yaqulan hadha li a wannan abin da wani na sami su saboda kwarewa ta ko saboda ilimi asalisa mas'ala ta uku ma ma'ana qawlihi utituhu ala ilmin indi mun fahimci ma'anar fadin Allah utituhu ala ilmin indi الرابعة مسألة تهدو ما في هذه القصة العجيبة من العبر cikin أتكون من mun ga abin أبن wannan kisa ta قصة تهدو مهدي mun sami al'ibar wato izina al'azima masu girman gaske wato akwai abubuwa da dama a cikin wannan kisa wanda lokaci da zai isa ba a yalwa da harshe a kansu amma daga cikin abin da malamai ke faɗa na farko riyuwar mala'ika ya rikide ya zo a siffar ɗan adam kamar yadda magani wannan hadisi ya nuna an gane ko na biyu sakamakon mai girman kai na uku sakamakon mai kaskantar da kai an gane ku dukkan waɗannan al'amura ne na hudu kuma alamun min alamun nubuwa wato wata alama ta annabta abin nan an yi shi kafin lokacin annabi amma annabi ke ba da labarin kamar yana nan aka yi saboda Allah ya sanar da shi abin ta fuskar wahayi na gaba wato na biyar irin yadda Allah ke yalwata dukiya ta irin yadda ya so raƙuma ɗaya ƙarfi ta rike ta hayayyafa a sanadiyar sa a samu katon fili garke guda na Sani saniya ɗaya a samu garke guda na shanu cinciya ko akuya ɗaya a samu garke guda a sanadiyar sa wato na tumaki ko na awaki kaga wannan duk na nuna yarwan arzikin ubangiji abu na gaba wato na shida kidan da zamu iya fahimta yadda ubangiji ta'ala ya bai wannan mala'ika waɗannan dabbobi guda uku taguwa da saniya da akuya wanda ba daga inda ya gudu an fahimta ko dukkan waɗannan wato ababai ne na izina ababai ne na wa'azin da mu iya fahimta sannan kuma na gaba shar'ancin taimakawa miskini da matafiyi idan mutum miskini ne yana bukatar mai taimako idan mutum matafiyi ne kuma yana bukatar mai taimako an gane ku dukkan waɗannan suna cikin hukunce-hukunce da za a yi tsagowa karkashin wani hadisi sannan ga tawazu'u na wannan mutum wanda yake ama da kaskantar da kansa da gudun duniyarsa don mun fahimci wannan a cikin wannan hadisi da dai ababai masu yawan باب قول da تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية babin da yake magana dangane da faɗin Allah ta'ala falan ma atahu ma salihan yayin da Allah ya ba su ɗa na gari da alalahu shuraka sai suka sanya ma Allah cijiyoyi fi ma ma cikin irin abin da Allah ya ba su na wannan tsadin sai suka yi wa Allah shirka a madadin su yi masa godiya makasudin wannan matakiyar magana da aka yi ta da wannan aya shine dai dukkan abin da Allah ya baka na ni'ima ko da ta ake abin da ake so ka jingina abin zuwa ga Allah kar ka jingina zuwa ga wani Allah an gane ko dan Allah shine ke bada haihuwa kamar da shi ke bada mai dukiya amma an ware maganar yaya a nan daban can an yi maganar dukiya don saboda wani lokacin sai mutum ya dauka akwai bambanci malam yana yin haka don saboda isar da sako in ba haka da yaya da dukiya in an tabbatar maka dukiya daga Allah ne to ya kamata ka fahimci komai ma kuma daga menene daga Allah ne amma don saboda ilmantarwa na bukatar daki daki daki daki don isar da hujja shi yasa sai wannan babin yadda ake bukatar ka jingina dukiya zuwa ga ubangiji idan ka same ta turka jingina zuwa ga kanka to haka ƴaƴa ma idan an ba turka jingina zuwa ga ai da wuya wani jingina zuwa ga kanka dama to amma galibi zai iya wa zuwa ga wani Allah ya jingina wa wani salihin bawa shi ne ba ya jingina ma likita shi ya kai kawo da haka ya samu ya jingina wa doka ya jingina wa ɗan gori ko wani abu makamancin haka shi ne makasudin yin wannan dan kore wannan dan ka gane duk abin da Allah ya baka na ni'imar ƴaƴa shi ma wannan daga Allah shi ne ma'anar falan ma atahu ma salihan hu lahu shuraka fi ma atahu fa ta'ala Allah amma yushrikun asalin ayat daga farkon ta huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاه ubangiji ta'ala na magana dangane da halittar dan adam huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida shi Allah shine ya halicce ku daga asalin rai daya wa ja'ala minha zawjaha ya halicci matarta kuma daga gare ta ma'ana wannan ran daya daga jikin shi kuma aka halicci matarsa liyaskuna ilaiha don ya samu natsuwa zuwa gare ta dan adam yana samun natsuwa zuwa ga mace natsuwa suka ce iri biyu natsuwa ta farko natsuwa ta soyayya da rahama ka zanto mai kaunarta ta zanto mai kaunarta ka zanto mai tausayinka ta zanto mai tausayinka. idan wani ya faru gare ta sai ka je gida ta labarta mata in wani ya faru gare ta jiya take ka zo ka fara baka labari wannan natsuwa da Allah ya sanya tsakanin masoya guda biyu kenan ma'aurata natsuwa wannan kuma ana samun ta tsakanin ɗa namiji da ya mace wani lokaci ba sai ta hanyar aure ba soyayya da jin kai nan ba sai ta ba ya kace ta ne ba sai ta hanyar aure ba wani lokaci ya fice ko kanwa za ga yana son ta so na dangantaka sannan yana jin tausayinka idan tana son wahala gidan aure yana jin ta kai shi yana da gobe an wata ko yarsa ko yarsa ko kanwar mahaifinsa ko tsohuwar mahaifinsa sannan sai ta biyu wadda ba wanda yake ruwa da irin wannan nutsuwan ko ma'aurata guda biyu shi ne nutsuwa da suke samu da juna lokacin jima'i lokacin sabuwa ita ma wannan sunan ta nutsuwa an gane ko kamar yadda malamai suke fassara ma'ana dai ubangiji ya halitta mace daga jikin dan adam dan samun nutsuwa duka da nan da aka ambata liyaskuna ilaiha falamma gaggafa. wannan kimaya ne na jima'i yaso da dama ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan yi kinaya shine sayan magana dan kar a fito da abu karara saboda ana magana da masu hankali da cikin qur'ani fa aka biro ya ulil absar afala yadabbarun alquran am ala qulubin aqfaluha afala tafakkarun afala taqilun afala tadhakkarun masu tunani da basira da hikima ake magana da su idan an yi tayar da su za su gane ba sai an fito kwaro ba kuma galibi duk abin da ya shafi alaƙar ɗan da ya mutu ɓoye ta ake sai in tilasta sa an bayyana to wannan malamai suka ce fikihun da ke karkashin nan in ya zanto maganar abin ta fatar baka ma kuma irin abin da zaka ba da labari ke gudana na hanyar aure ma ana jin kunyar bayyana shi karara to ina ga mutumin da zai bayyana zina a fili ina ga mutumin da zai wuce da mace ya rungume su ta rungume su wuce kan titi ya kama hannun ta kama hannun su wuce kan titi kawai su tsararru ne sun aro sun yafawa kansu al'ada na turawan yammacin duniya kawai don sun yi boko ko kan ya waya kaga ai tsabar da dabban titi dinga ga na. ma'ana ta'ati wa taji ta je ta zo ta je ta komo da shi ba nauyi ka, ma ba komai ta sarri amma falamma asqalat yayin da ta fara nauyi ta daga wannan kafar da kyar ta ajiye da kyar ciki an kusa haihuwa kyar yaro ya fara motsi ya fara turin ta nan ya ture ta a can ya sa ta kwanta a babban kale ta sa wata kai ba daɗi ta sauke ba daɗi da'awa Allah rabbahuma su biyun miji da matar sai suka roki Allah ubangiji a nan gurin suka tabbatar da tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da daya domin Allah يشعر bi الألوهية الرب يشعر يشعر بتوحيد الربوبية ننسى دعوا الله ربهما kamar sun ce Allahumma rabbana suka roƙi Allah ubangijinsu suka ce la in na salih la nakunun da mina shakirin wallahi in ka ba mu da salihi sai mun godiya to sai malamin suka ce salaha iri biyu salihi as-salahu al-badani ko salihi as-salahu ad-dini al-qalbi sai ya zama salihi ta fuskar halitta ko ya zanto salihi ta fuskar mai addini to me suka roƙa waɗansu malamai suka ce sun roƙi ya zama salihi ta fuskar gangan jiki ya zo da lafiyayyun da da yatsunsu cikakku da ido da kunne da hanci da ƙarfin lafiya da ƙoshin lafiya nauyinsa ya kai inda ake bukatar jariri ya samu ba sai an rene shi cikin kwalba ba a'a ya kai yadda ake bukata samu hukumar la in ataitana salihan in za ka ba mu ɗan na gari ne kunan da mun sakiri wannan suka ce a ah, sun roki ne salihin bawa mai ibada mai takawa in ka ba mu shi za mu godiya gare ka falamma atahu ma salihan yayin da Allah ya ba su ɗan na gari din ja'ala lahu a fi ma sai suka sanya ma Allah abokanan tarayya cikin abin da ya ba su suka jingina abin zuwa ga wani Allah ba zuwa ga Allah an gane ku to menene karshen aya ko ajiye minti zuwa in an jima amma dai sai suka sanya wa Allah kishiya a wata kira'a ja'ala lahu shirkan fi ma ata sai suka sanya wa Allah kishiya cikin abin da ko kace kishiya ko kishiyoyi duk da ma'anar sun kuma to su wane ne waɗannan ma'auratan guda biyu wanda suka sha wannan alwacin tsakaninsu da Allah wanda ko da karshe da Allah ya ba su suka saba su wane ne suka yi haka menene ma'anar wannan aya da wannan Ba ne sai qala ibn hazm ibn hazm ya faɗa shine abu muhammad ali bin ahmad ibn sa'id ibn hazm al-andalusi al-qurtubi wanda imam az-zahabi yace al-imam al-awhad al-bahr zulfunun wa tafani al-imam al-awhad yace kadaitaccen imami albahar kogi na ilimi zulfununi wal ma'ari fannin fannin ilimi ma'abucin ilimomi ai kun san shi dai shugaban manhajar zahiriya kenan ko ya mutu a shekara ta ɗari hudu da hamsin da shida bayan hijira ibn hazm zahiri yace ittabaqu wannan ɗaya daga cikin kalmomin da malamai ke amfani da su in suna so su ce wannan matsala an yi ijma'i ko su ce ajma'u ko su ce ittafaqu duk dai ma'anar su daya ba kamar yadda na malami a zariya ba wai sai ittafaqu daban da ajma'u amma bisa ga dukkan alamu bai karanta usulul fiqh ba wanda ke jawo masa wannan kuskura ittafaqu in bi ibn hazm yace sun yi ittifaqi ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah malami sun yi ijma'i kan haramcin dukkan wani suna da aka bautar da mai shi ga wani Allah a yamakon a ce masa abdullahi abdurrahman sai aka ce abdusham sai aka ce abdu an gane ko sai aka ce Abdullahi, abdullah ke ko abdul ko abdu ko abdul ko abdul ko abdul duk wanda aka jingina wa wani malamai sun ittifaki cewa wannan haramun ne irin wannan su ittafaku sun yi ittifaqi ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah kan haramun ne ratawa mutum dukkan wani suna da za a bautar da shi zuwa ga wani Allah ka abdi umar kamar ce abdu umar wa abdul ka'aba kamar ce abdul ka'aba wa ma asbaha zalik da abin da ya kama da haka hasha abdul muttalib in ban da abdul muttalib a ra'ayi ibnu hazm dukkan sunan da aka bautar da wani ga wani Allah haramun ne sai wanne sai abdul muttalib a wurinsa ba laifi ba ne a wurinsa ya halatta a cewa mutum abdul muttalib wai ba a yi laifi ba da aka ce abdul muttalib to menene hujjar ibn hazm game da wannan sai malamai suka ce shi asalin al ai dan uwa ne na hafi ɗaya da cikin kakannin ma a dan sallallahu yadda mustalif yake kaka na annabi haka hakim yake kaka na annabi dan uwan juna ne haka su kamar wa da kai to shi hakim ya auri wata mace daga cikin kabilan banu na a madina daga can ya aure ta zo maka da ita lokacin da ta haihu ta haifi ta sai sa masa suna shaiba shaiba din nan sai kakannin su suka tafi da shi madina tun yana yaro karni har yi girma ya kai sunnat tamyiz shekarun da ya fara yin wayo shekaru bakwai takwas tara goma makamancin haka to sai wata rana din sannan dan uwan babansa ya je madina wata harba ta kai sai ya taho da shaiba dan ya dawo da shi wajen wa babansa a makka da sauran danginsa na wajen ba a makka to lokacin da ya taho da shi akan raƙumi shi mutalif yana gaba ya goyo shaiba a bayansa akan kusurin raƙumi sun shigo garin makka sai aka hango su ka san tun da tafiyar da kumiti akwai gajiya ga cikin sahara ga wahalhalin tafiya har sai launin jikin sai ya canja ga yaro ne da ba bai juriya wahala ba ga kura ga ya jiga ta tafiya launin sai ya canja ga shi gusu gusu da ya ji jiki sai kwarai ta da suka hango shi sai suka ce haza mustalibun wa abu ga mustalib ne ya zo da bawansa tsammanin su wannan yaron da ke cikin da ci bawa ne ya siyo shi a wani gari tun yana ɗan kankani sai wannan suna ya fi taiba ake kiransa abdul muttalib amma asalin su taiba wanda shine baban abdullahi abdullahi ko kuma don Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zanto a ce abdul muttalib da aka ce yani wato ubudiyya ce ta rik ba ubudiyya ce ta ilahantaka ba ba suna nufin abdul muttalib mai kautar muttalib ba a suna nufin bawa mallakar muttalib wanda wannan ya halatta a larabci shi ne hujjar ibn hazm ku gane wani da kyau shi ne hujjar ibn hazm cewa ai bawa ne ba wai bawa ne sun danda ta fiye halittun ko kaza ko sun ka kai ba a bawan da ya sayo shi ke nan sai wannan tabici ake kiransa abdul muttalib abdul muttalib sai da sai sai wannan ya halatta amma wannan magana ta jiki ibn hazm malamai da su sallama har ma ya ƙara kafa hujja yace da annabi da kanta ya tabbatar cikin hadisin bukhari da muslim anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib yace ni ne annabi ba ƙarya ba ni dan gidan Abdul Muttalib ne yace to da a ce Abdul Muttalib din nan bai halatta ba da annabi bai furta ba sai malamai suka ce haza ikhbarul ladhi sha'a labari annabi ke bayarwa ba hukunci ne ya isar ba da hukunci ne ya isar nan za a fahimci halatta dan ba a ɗaukar hukunci sai in jumla isha'iyya amma jumla kabariya iya mujarradul khabar da ce jumla ce insha'iyya ya zama annabi ya halaka haka annabi sallallahu ya faɗa cikin wani hadisin na bukhari yace inna ma banu hashim wa banu abdul muttalib shay'un wahid da banu hashim da banu al muttalib duk dangane da abin da ya shafi su musul maganan sai daga cikin biyar na ganima yadda za a ba banu hashim haka za a ba banu muttalib amma dan ne ba za a baiwa ba bani abdul manaf dan ne ba za a baiwa ba bani kaza bani kaza duk da sun yi dangantaka da hashim dan saboda mu taimakawa banu hashim ba lokacin da aka sa musu takunkumin kada tattalin arzikin kasa farko lokacin da annabi zai da annabi amma mu da kalmar sun kasance tare da wani hashim shi yasa da aka zo gani ba sai annabi ya a ba Usman ya zo ce a ah, to ai ma ina da dangantaka da banu abdumana wanda yan uwa ne na ne da mutsal da yake yan uwa na hasim da ne ce da ka tasa ka da banu abdul mutsal da banu hasim dai ne amma abdumana ba su da cikin nan gudu ba saboda su ba su kasance tare da banu hasim ba lokacin da aka fama su da kuma kada tattalin ka kasa kun more lokacin da aka yanzu ba za a ba ku kun magana kun gane da kyau magana ibn hazm dai ba za a sallama masa ba wa an ibn abbas fil ayat an karɓo riwaya daga abdullahi dan abbas dangane da fassara wannan aya kale yace ma'anarta lamma ha adam yayin da adamu ya zake ma hawa hamalat sai ta dauki juna biyu fa atahuma iblis sai iblis ya zo musu fa kala sai yace inni sahibukuma allazi kuma min aljanna ni ne fama ma abukinku da na sabauta fitowar ku daga cikin aljanna la tu'ani aw la aj'alanna lahu qarnay ay fa yakhruju min batnika fa yakfu yake ko dai ku yi min biyayya ko in cutar da wannan ta sai da zan sa masa ƙawanni guda biyu lokacin da zai fito daga cikin cikinki sai ya tsaga jiki wala af'alanna wala af'alanna ya tsoratar da su zai yi masa kaza zan yi kaza zan yi kaza yukhawwifuhuma yana firgitar da su da haka me za ku yi sammiyahu abdul hari in kuna son dan ku yi tsira in kuna son dan ku yi kai lafiya a haife ki lami lafiya ku sa masa suna abdul hari wanda alhari sunan ɗaya daga cikin sunayen iblis alhari isai da ta kenan ba da sinin ba da akwai Alharis haris wanda yana nufin mai kwaɗayi akwai Alharis haris bisin wanda yana nufin mai gadi akwai Alharis haris bisa wanda yana nufin manomi to wannan Alharis sun din ɗaya daga cikin sunayen iblis fa abaya sai suka ki an yi sai ahu su na fada fa kada da bayyana da aka tashi ya a yaro sai faɗo ga dai sun hamalat sannan sai ta sake haihuwa a karo na biyu fa atahuma sai ya zo musu fa qala mithla qawlihi ya faɗa musu kusan kusan maganar ta farko fa abaya an yuti ahu amma suka kije masa sa'a fa kare da mayitin da haka sai aka sake haihuwar yaro bare sun muhammalat sai sake samun ciki karo na uku fa ma sai iblis ya zo musu fa zakara ma sai ya ambata musu kusan kusan abin da ya ambata ɗazu fa adraka huma ubbul waladi sa'ilin nan sai ya dace da san yaron ya shiga cikin zukatan sai suka yarda suka yarda fa tamma yahu abdul hadi sai suka sanya mu wannan jariri suna abdul hadi fa zalika qawluhu ibnu abbas yace wannan shine ma'anar da alalahu shuraka fi ma atafa sun yi sun sanya wa Allah tarayya a cikin abin da ya ba ma'ana a makon su dingina ma Allah shi sai suka dingina wa iblis wato a wannan fasara ta Abdullahi dan Abbas wannan na nufin annabi Adam da Hawa su ne suka yi haka to malaman da suka yi daga da wannan riwaya har suka yi kokari su ce shirkar da suke a nan ba shirka ce ta ibada ba ballantana wanda ya kawo cikas cewa wani annabi ya yi shirka a'a sun yi ne a matsayin shirka karama ko koyayin shirka ta fuskar da haka suke cewa wannan riwaya a rawar ibn abi hatim ibn abi hatim ya rawaito kusan kusan wannan riwaya kafin mu je nesa wannan riwaya da ifiya ce ba ta da in gane da kyau da haka tauhidin cewa wani karamin shirka ce ko alama ba wani annabi ba ya yin ko karamin shirka wala hu sanadin sahihin haka ibnu abbas yana da wata riwaya da abinda ibnu abi hatim yana da wata riwaya da sanadi sahihi an katada an kasko daga katada ibnu da amr kulsi kana yake suraka a fi sa'atihi wa lam yakun fi ibadati duk kokarin ya da wata riwaya ko ibnu abbas shi yasa wannan tabi'in yace shirkar da suka yi a cikin da'a dai kawai sun sanya suna abdul har amma ba da suna ganin iblis ya tantance a mata bauta ba wanda in mun yadda da wata ruwaya za mu zuwa ga wannan fasara to ba mu koyi ta da ita ba kala yace Allah ya la yakuna insana wato suna jin tausayin kar a ji haihuwar yaron ya zanto ba dan adam ba shi yasa sai suka yadda da abin da iblis ya faɗa amma ba dan suna da itikadin yana da sun fata ilahantaka ba وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما فتم في wannan ma'ana an أن ta daga حسن wato albasari wa sa'id da kuma sa'id wa gari da wani wannan ruwayoyi da duk ibn abdul wahab ya kawo ba su da asali a wannan babu amma abin mamaki sai cikin jikokinsa shi ne shek abdulrahman bin hasan qali shek da ya kafa mamadi yana ta kokarin sai ya dore wannan riwaya da bindi to amma mutum da ka'idar abin da muka sha wa kanmu albashi a kai duk abin da ya tabbata qur'ani da hadisi shi za mu faɗa abin da malaman sunna suka tafi a kai duk wani malami na sunna da ya faɗa abu bisa da kuskure za mu roƙa masa gafara ne amma ba za mu roƙa biyayya cikin abin da ya tafi bambancin da'awar sunna kenan da da'awar bid'a dan bid'a idan malamin sai faɗa ko shehunka to sai dai abu amma babu yadda za a yi ta kuskure ne dole sai ya faɗa haka za ahli sunna kuwa ya san inda malamin sa ya kuskure sai sauke kuskure ne roƙa masa gafara ya san inda ya daidai sai bi wannan ne da'awar sunna amma da zaran ka ce duk abin da malamin ya faɗa kenan kam na mafa'atan da anaqahu da yin wannan ya zama tilbi da'awar sunna ba da haka don ku gane wannan ruwaya rikiciya ce da ibnu kasir ya kawo dukkan waɗannan ruwayoyi na ibn abbas nan da ma wanda aka roto daga wato a samura ibn zundu sai ibn kasir yace ne yace wa qad talaqa hadha al-asar kana tumqi hadha al-asar an ibn abbas min ashabihi kamujahid wa sa'id ibn zubayr wa ikrim yace wannan riwayat an kai karɓo daga abdullahi bin abbas daga wajen ɗalibansa kamar su mujahid da sa'idu bin zubair da ikirma wa min tarfa ta tsani a jeri na biyu ko mata ta kala biyu kuwa akwai su kasada wa subbi da subbi wa gairu wahidin min salafi da sama da ɗaya cikin malamai mabagata duk sun faɗi wannan riwaya da masu rubutu wa jama'atun min al-khalafi wa min da waɗansu malaman karfi cikin malaman tafsiri min wa ta'akhirin musamman da karfi jama'atun la yusawu al-kasra wanda suka rawaito wannan riwaya adadin su ma ba zai kirgu ba wa ka'annahu wallahu a'lam ibnu kasir ce kai ka ce dama ita wannan riwaya da ka kalle ta asluhu ma'qulun min ahli kitab asalin da abu dukkan daga ahli kitab yace fa inna ibn abbas abin da yasa na ce riwaya ce isra'iliya domin kitab abbas rawahu an ubay ibn ka'ab ya rawaito wannan magana daga ubay ibn ka'ab kama rawahu ibn abi hatim قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجمال قال حدثنا سعيد يعني ابن بكير ابن بكير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال لما حملت هواء أتاهما الشيطان فقال لها أتطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الهارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فجاءها فقال إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة فهيبتهما فهيبهما فأطاع ya kawo ruwaya da ta shiga daban ba da makaranta ya ba amma duk dai ma'ana ɗaya sannan sai ce wa hadhihi al-athar magana ibn kathir kenan yace waɗannan ruwayoyi yazharu alaiha wallahu alam abin da yake bayyana zahiri Allah dai shine mafi sani amma mafi bayyana a zahiri min athar ahli kitab wannan bai da cikin isra'iliya وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كويار daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wa la tusaddiquhum yake ahlul kitabi sun ba ku labari kada ku gaskata su kada ku ƙaryata su yake sun ma akhbaruhum yake sannan su labari da ake rawaitowa daga ahlul kitab ala salasati aqsam kashi uku ne fa min hama alimna sihatahu akwai abin da za zamu iya gane ingancin sa bima dalla alaihi dalilu min kitabillahi aw sunnati rasulih saboda dalilin ya kafa baki a qur'ani ko a hadisi wa min hama anna kadhiba akwai abin da mu gane ƙaryarsa bima dalla ala khilafihi min alkitabi wa sunna saboda dalilin na qur'ani ko hadisi ya nuna ƙaryarsa aidan kuma dai kaga kashi na biyu kenan wa min hama huwa maskutun anhu akwai abin da zamu shiru ba za mu tsare ba za mu gaskata ba fa huwa al-ma'zum fi riwayatihi bi qawlihi alayhi salam irin wannan ne aka yi izinin a iya saboda annabi ya ce hadithu an bani isra'ila wala ku kawo labari daga bani isra'ila babu laifi yace wa huwa allazi la yusaddaq wa la yukazzab irin su ne wanda ba za a kare ta ba za a gaskata ba li qawlihi wa la tusaddiquhum wa la tusaddiquhum saboda annabi ya ce kar ku gaskata su kar ku ta su a ce isra'iliya kashi nawa ne abinda muka gane gaskiyar sa saboda rasul qur'ani da hadisi wannan sai ne don mu karba abinda na biyu wanda saboda saboda bai dace ba da qur'ani bai ba ya da ƙur'ani da hadisi to wannan annabi ya ce ya ce ga wannan ba za a karɓa ba ke kashi na uku wanda ya zo bai cikar da Qur'ani da hadisi ba amma Qur'ani da hadisi ko ba su gaskata shi ba ba su kai shawo ba su gaskata shi ba irin wannan sai ai kuma ya halatta a ruwaito ki illa bari ne amma ku fahimta ba a daukar hukunci a cikin sa sai dai a moru a kashe kishirwar labari kawai amma dai ba a daukan mustahabbai ko haramci ko halacci ko karhanci dole sai abin da ke zahiri qur'ani ne ko hadisi kun fahimci wannan da kyau sai ma da yace wa hadha al-asr wata riwaya daga Abdullah dan Abbas ko da muka ji huwa min al-qism al-thani aw al-thani ko dai musafa kashi ne biyu abinda dare su suke zahiri aw al-thani ko ala kalli kashi na uku wanda za mu yi tawaffufi a kansa fihi ne ba an gane ku yayi ta tafiya yayi tafiya sai ce wa amma na hannu da karshe dai mu abin da za mu faɗa matsayar mu game da wannan fa ala mazhabin hasan al-basri muna kan mazhabin hasan al-basri kan wannan riwaya fi hada cikin wannan riwaya wa annahu laysa al-murad min hadha siyaq adam wa hawa gaba ɗaya ma wannan ayar ba ta magana da annabi adam da hawa sam sam wa inna da wannan ayar min zalika abinda ake nufi da wannan kissa cikin zuriyar shi wato masu da kai cikin zuriyar adam ne ba wani adam ne kuma ba kun gane ko wa li hadha qala Allahu ta'ala da fa ta'ala ami tun da sun bi ne a kawo alifar tasniya amma tun da an ce amma yin kuna wannan nuna masu shirka cikin zuriyar annabi adam ne ba shi annabi adam da kuwa sun fi ƙarfin su shirka wannan shine tafsirin ahlus sunna sun sa idan ka zo fassara sai ka ce me kenan huwal ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah ne ya halitte ku daga rai guda daya me yake nufi da wannan rai jinsi na rayuka ko kuma rai na annabi adam shine suka ji jinsin rayuka wa ja'ala min azawja kowace rai Allah ya halitta matar ya ya sa maka matarsa ma'ana cikin bani adam an halatta muku mata ga san ku aura inda kowa a duniya zai aure kila matan ba sai yi rabuwa sai an ƙara wani ne biyu wani uku ne hudu sannan a samu wata ta samu miji a duk ana magana da yan adam yaskuna ilaiha an yi wa dan adam wannan gatan dan yin da matar kine wa min ayati bi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika al-ayati liqawmin yatafakkarun sa'ilun an-nafs sai da zanto wato ta dillo alal jinsi la ta dillo alal aini domin dilalatu halal aini shine zai sa ka tilu zuwa ka ce annabi adam ake nufi amma dilalatu halal jinsi ya tafi dukkan yan adam a cikin wannan yan adam wanda aka samu su matan su da gare su cikin su ne ake samun mutumin da yake da wannan halin yayin da ya zake wa matarsa ta samu juna biyu sai ya alwashi in Allah ba su kana gari zai godiya amma da Allah ba su yi shirka to an samu wannan ku ba ta ba ba za su ku ba su abdu jam su abdu dar su abdu ka'aba su abdu nabi duk da na yi shirka wannan an ba su an ba su da amma su kai shirka a ce ba annabi adam da hawa bane shi ne ra'ayin hasan al-basri kun gane da kyau wadansu malaman suka ce a farkon ayar ya danganci annabi adam da hawa khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وتولى يحدث النبي آدم amma falamma ta gaccaha ana magana a wadansu ma'aurata guda biyu cikin zuriyar annabi Adam da Hawwa yayin da mutum ya zaki wa matar hamar da auren ka zuwa zuwa shi ta a ƙarshe aka ce fata Allah wa amma yau kuma dan masu yin haka din cikin ba wata suna da yawa sai aka kawo su da jami har kuma Allah ya inkari da hamzatul istifhamul inkari a yi su kuna ma la ya kalu sai an mu yi kala ko shi so ruka san yawa Allah kishiya irin wanda bai sai halittu wani abu kuma halittu sa ake yi kun gane wannan da kyau duk ruwaya da take annabi adam ne ya haka ya sa wa kuma suna al-bukhari dai ibn ya ce musu kaza ruwaya ce da ifiya ba ta tabbata da bakin manzo Allah sai duk mai tafsirin da ya faɗa ta kalubalance shi in yayi magana da ko ibnu kafir in na ka irin nawa isibi e na biyu shafi na 275 ka ce masa ha'u muqra'u kitabiya yana san gaskiya ko ba gaskiya an fahimta da kyau wannan babi a cikin sa akwai matsaloli al'ula ta hari mu kulli su mu da zai rinda haramcin sanya dukkan wani suna da za a sa wani in dai za a bautar da shi ga wani Allah Saniya na uku tafsirin aya mun samu fasaran wannan aya da take cikin wannan babi kana ma atahu ma salihan da ana lafi farka asalisa ta uku anna hadha shirka fi mujarrad tasmiya ai malam yayi wannan istinbaji istinbatu cewa shirkan da suka yi kowa wajen sanya suna ne lam tasbih haqiqataha ba wa suna ita hawa ba ta yi nufin haqiqanin shirka ba wannan gurbin ne da wajen ta tabbata wanda ke aure ta Muhammad bin Abdul Wahab ruwaya ce tabbata ce amma mun gurbin tabbata da ibiyar da haka muke masa rabbi ba dan mun raina shi ba sai dan manyan malamai da suka gabace shi sun suka fara yarda da kan matsalan tun kafin shi yazo irin sun ibn kathir da sauransu sun zo tun kafin shi yazo ba don ba ma ganin girman ka ba yana da girma yana da matsayi amma kuma shi ba masu yi bane ko ba annabi bane muna fatan Allah ya gafarta masa kurakuran ka wannan shi ne ka'ida ta Ahlus Sunnah wal Jama'a الرابعة مسألة هدوء أن هبة الله للرجل البنت السوية A النعم idan Allah ya يباك الساعة mai daidaitacciyar halitta wannan tana cikin ni'imomi na ubangiji me yasa ya kawo ya to idan mutum ya yi farin ciki yayin da aka ba ya yi farin cikin sa game da wani da ba sai an fama ba saboda dabi'ar larabawa da matan sun sun san yara maza ba ta son mata ko ko ko ko da ya aka baka mutum bai da sai halitta ne mace da dalili al-khamisa mas'ala ta biyar ذكر ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة يد مدى باتاتك عن بكل الرب فكان شرك أولا الطاعه بشرك أولا العباده ومن فا مدل إشادة الكنون ودي جنا تكون من كدوايا تاتب بطلون بمشي بريشيا to nan ya kamata mu kasa birki abin da muka faɗa mu dai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko tun tukan harshe Allah ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wannan duba da kuma magana akan wannan yana daga cikin yayi da waɗansu suka ɗauka sun yi idan suka haka da wasu magana da kowane irin harshe ba a duniya kowace kalma abin da ake kallo ba ma'anarta ta hausar ba me yanzu ba hausa yake nufi da ita da an fare idan ana nufin uba mai yawa gidi ana nufin gida to ba wani mutum musulmi to ko ka fi wani kace ubangiji kana nufin wanda durkusa ya haifi gida ba wani da ne a duniyar zai wannan gwanin ba a kai ko cikin miliyan ɗaya da wuya ka samu mutum ɗaya da zai wannan fahimta to Allah na bautar da mutane kuwa da da urfin su da suka saba urfin magana an riga an saba da an ce ubangiji ya rana bai. Allah wanda yake mahalicin kowa da duk barokin da yake an ce ubangiji ya san ana nufin Allah mahalicin kowa da kowa ba wani abu da yake kasuwa a zuciyarsa na kasancewar Allah ba sai kai ne kake so ka hukunta mutane sun ci haka kuma ka fata su wani an kika farda hujji da kake da Allah kiyama akwai ma da yake cewa kuma ba za a ce wai ma'aikin Allah ba wai ba an ce ma'aikin Allah kamar wanda ya aiki Allah ke nan ma'aiki wai ya kuma fara cikin da cikin garanci da mutum yake da a kan abin da fara da asali cikin shari'a domin kana ɗaukar waɗansu ƙa'idoji ne wanda ya kawo wani yare idan ana magana shi ne kawai da ɗaukar kirki don mu zaka hukunta hausa kuma da shi ne kawai shin har yanzu mala'iku suna shigowa cikin mutane a kasar ɗan adam ban sani ba don Allah wata addu'a zan rinka yi dai in samu zuciyata da ya samu zuciya ta ta gyaru zuciya ta tana da tsaka kuma ta yi rauni game da harkokin addini wata irin addu'a yake so ce samu ta gaba abin da zai gyara masa zuciya ta Qur'ani addu'a wannan wani abu ne amrun sanawi amma kashin baya Qur'ani yawan karanta shi ko kowa sanin ma'anarsa yawan karanta hadisin annabi ko kowa fahimtar ma'anarsa yayin da duk al'amura suka rikice maka ka ɗauki alƙur'ani da karanta kana mai fahimtar abin da kake karanta a cikin za ka samu sauƙin zuciya ɗauki hadisan manzon Allah ka karanta za ka samu sauƙin zuciya ka tsara rayuwarka duk lokacin da ake karatu na addini tafsiri ake yi hadisi ake karantawa wani hukunce hukunce ne kamar tauhidi din da aqida da menene ya kasance kana sanin farko farko kar ma ka tsaya da nesa matso kusa yadda ka ku kike kawo da mutane kowa da wuce assalamu alaikum saboda kan malam baya son kuma da kuma kuma ta gaisuwa amma da labarin to kaga wannan idan ka matso kusa kana cikin da ba ko da har a tashi ba ka da abincin shi da kira jin kunyar kai magana saboda kuma masallaci ba wanda zai iya magana da wani galibi ana jin kuma ana jin amma wanda yake wani ba ne to in kana da wani duk ranar da za ka ko kai ka zo to ya rage sauran minti da a kira sai don ka samu wuri ko ta wanda kuke biyu ka yi haka kuma ka tsara mutum da kyakkyawan niyyar kokarin fahimtar abin da ake karantawa kuke idan Allah ta Allah ya rage ranar in kana yin wannan ta ɗauki babban sababi sannan sai ka dage da addu'a addu'a kuma duk abin da kuma da cikin alƙur'ani da yake wasu da jikin cewa Allah ya gaya ni kenan ga addu'o'i na kan da annabi Allah ya wani kallon kuma da tabbit kalbi ala dini ya Allah mai jiki ya suka ta tabbatar da zuciya ta wato akan addini tabbatar da ita tabbatar da ita to wannan shi ne abin da za su amma ba ta dake ta addu'a ba ta zuwa inda ake karatu babu wanda za ta samu shari'a